wata kungiya da ke maraba ga shugaba Buhari mai takin Nigerian Consolidation Ambassadors Network ta mika takardar fitar da kuɗi ta banki naira miliyan 45 ga shugabannin jam'iyyar APC don biya shugaba Buhari kuɗin fom ɗin zaben fidda gwani. We decided the expression of interest and nomination form from Muhammadu Buhari. Shugaban kungiyar Sunusi Musa ya ce ba zuba jarin neman samun riba suka yi ba. Mu mun yi ne a matsayin mu nuna maka yarda da muke da ita da cewa mulkin sai ci gaba da shi. Ba wai dan ba shi da kuɗin sayan fom bane. Ko yana da shi ko ba shi da shi wannan mu ba mu sani ba dan mu ba mu san me aljihunsa ba. An yada bayanan da ke nuna shugaban ba shi da kuɗin sayan fom din tsayawa don tun farko kuɗin fom din ma naira miliyan hamsin da biyar ne kafin a rage naira miliyan goma. Jigon jam'iyyar daga Yobe Yakubu Jacob ya ce har da ɗan kabilar Ibo a gudumawar. Mutumin da ya fara ba da kuɗi mutum samun inugu ne yamurin nan ya ba da kuɗi naira miliyan biyar shi kaɗai jihar sama ba APC ba ce PDP ce amma ya ba da wannan kuɗi domin kyakkyawan aiki. Sakataren jam'iyyar mai malabu ne ya ce hakan ya nuna irin farin jinin shugaba Buhari ne. Kwamitin koli mun kada masa kuri'an amincewa cewar mun gamsu da dukkan abin da yake na shugabanci da yake jagorantar ƙasar nan kuma gashi mutane daga kungiyoyi daban-daban sun fito tun nuna sha'awarsu na saya masa fom ilahirin 'ya'yan jam'iyyar APC su gida da waje wannan babban abin farin ciki ne abin alfahari ne a gare mu. Zuwa yanzu dai mutum ɗaya ne matashin ɗan siyasa Adamu Garba ya bayyana aniyar kalubalantar shugaban a zaben fidda gwani da za a yi ta salon yar tinke. A gefe guda tawagar 'yan jam'iyyar daga Taraba a ƙarƙashin ministar mata Aisha Jummai Lasan ta ce san bata yadda a sauya shugaban jam'iyyar Abdulmumin Baki a naɗa Yusuri Ibrahim Tukur ba. Sani Tullu na ciki waɗanda suka nuna wa shugaban APC Adams Ashimole bacin ransu. Muka samu labari a yau ɗin nan cewa za a rantsar da wani ciyaman. Shi yasa muka zo muka da fifi muka ce ba maso ba maso. alhaji sani ba za ka rasa jin wasu suna cewa saboda ita aisha jummai alhassan wacce a da watakila ake ganin kamar tana tafiyar a tiku ne shi yasa ake son a sauya wannan shugaba saboda an ce mutumin ta ne ai eh ba haka bane idan da ta yi a tiku a tiku mai gidanta ne a tiku ya bar apc ko ita bata bar apc ba cikin kwanan nan ta zaga local government goma sha shida tana roƙon idan zaɓe ya zo a zaɓe janar Muhammadu Buhari. Jam'iyyar dai yana samun maziyarta da ke neman lalle a yi zaɓen 'yar tinke a dukkan matakai. Sabo Jimari ma na da wannan ra'ayin. A yi zaɓen kawai daga kai sai halinka. Idan aka yi zaɓen daga kai sai halinka sai Allah ya sa shi gwamna MA ya yi nasara. Me za ku ce kuma daga nan? Wallahi tallahi ni ba zan iya aran bakin wani ba. ni na yarda da Allah na san Allah ne yake barwa zan bi shi zaben 2019 da na nuna cewa APC ta dage don ɗorewa a fadar Aso Rock inda dawa musamman ma PDP ke cewa ta kammala shirin dawowa Nasiru da Malika Amurka daga Abuja Najeriya